Grand Mirai Bert ana nihin kamar yin aikin gyara yanayi wurin da ake tsammanin za ta bi. Kamar in ka ɗauka arewacin gidan namiji abinda shahe jan da kwaro mai zuwa arewacin tasawa nan ne ya kamata ta bi nan da gare mu nan da maradi akwai shuka zuwa ciki kamar yanzu wurin da dama akwai gani daji a ciki sa'o'i ne za a yi na kai ta barbare na da kenan na biyu inda ke kamata a yi sassaban zamani ya kamata sassaban zamani ta tuwa su tashi wurin inda ya kamata wurin ya tabarbare ne ya kamata sai an yi aikin kamar gina ka ci a shuka ice ya shuka ice a wurin kuma ita ganin mirai bert abu ce wadda tana da cikin guri taimaka ma jama'a bisa kan sarrafa 'ya'yan itatuwa da wani abu da za a samu ga itatuwa in ka ɗauka kamar kunnuwan itatuwa wanda ake ci da kuma itatuwa wanda ake iya a yi mai da su ko a sha su hakan ko a yi wani jiri kuma duka yana kusa inda ita ganin mirai ta ɗauka ne abin da ake so a ba ƙarhi itatuwan wanda muke da amfani da su kamar amfani wajen ci ko amfani wajen magani ko abu nan ta kunshi wannan abu za ta karfafa wannan abu duk wani wasa'a wadda take za ta sa wurin ne ya zama ko doshi akwai tatuwa ya zama tsanwa wurin akwai tatuwa to wannan wasa'a ta garin za ta karfafa shi darakta yaya za gudanar da wannan ayyuka to in ka doka kowace ƙasa ce take da yin tsarinta kenan tunda aka yi shi ƙasa da ƙasa ne akwai ka'idodin da aka shimfiɗa bisa kan wani ka'idodin ne su masu hannu shuni kowane mai yake zai ɗauka zai zaɓi wace ƙasa zai dawa ma yankin sa duk ta shahimu amma ma'aikatar mu ci gaba tunda shi ajansa din mata garin mai take ƙarshen ministan mu ne take wannan abin banda ma harkar gandaji ya shahi ma harkar noma kusa inda za a yi na noma wanda ba za su cutar da yanayi ba ko an fara aiwatar da shi eh sai in ce muku ana cikin aiwatarwa da ne cikin wannan yankunan an fara wannan ayyukan da aka ce za a yi sai ita garin mirabet kaman husawo'in da ake yi wanda suke masu amfani ga yanayi shine za ta karfafa to dama ana yin su in ka ɗauka kamar sabon zamani muna yi da shi da shi wannan ko gina ka ci wannan duka ana yanzu dai zan ce maka mai ba a fara shi ba hakan ga amma akwai shekaru na baya na samu an yan kudade an dan yi shi nan wajejen kwanuka dan yi abin dan samu an yawan ayyuka